ma'arin shayi ku fito jama'ar mu mu sha shayi shayi ta cika ga 'yan shan shayi duniya juyi juyi zafi ai sanyi yau rumfar mai shayi ta cika sai dai labari rumfar mai shayi rumfar mai shayi rumfar mai shayi rumfar mai shayi wani zaka ga ya zauna ba shi da aiki sai gulma wani ko in har ya shigo cikin rumfar sai ya rigima ta leko ta koma a cikin sai da gogarma a rumfar mai shayi ta cika sai dai labari sawa shayi irin fari alaikum Na. Wai wannan ba su fito bane su Jamila? Da Allah jama'a ku je mun wannan yaran. wani zai kalla tambayin wasu jamila ba su fito ba bayan yana da ido ka duba ka gani mana ga zahiri Allah ba ka haƙuri. dama magana nake so mi da kai amma na ga yamfa akwai munafukai na dawo kawai zuwa an jima ma yi magana kama ku duba abin da daman na ce Allah zai haɗa mu malam da Allah ka sake sake ni ban gane na sake ka ba ka manta wulakancin da kai mun lokacin da ka biya mun bashi to to sai me ba bashi na biya maka ba sai me kake ce ah! ni kake ni kake ni kake so sai me kaka kara ni kake so na bi ka rashin mutunci kaka kara duka na bi ka tashin dan ki na ga ma kaka kara duka na kada saki dukan ka eh ai duka ma yanzu aka soma ka manta da alƙawarin da ne wa litiyo marin da kai masa sai na rama masa to yanzu na sanda so ba <laughs> kai malamu kai mai magana fa nuna maka cewa cikakken dan iska ah! nasara kana kallon shi dan Allah kai mai magana wato malabu wani labari na karanta yanzu eh. wani abin sai dariya yake ta bani wani labari ne haka eh. wani dan majalisa ne hankalin shi ya tashi saboda ya ji limaman unguwansu sun ce za su mishi alkunutu shikenan hankalinsa ya tashi ya ɗauki jakan kuɗi ya rinka bibiyan su gida gida wai yana ba su kuɗi kowane malami ya ki karba aka rabu da shi da kayansa <laughs> da a ce rago malaman ma za su kasance masu irin wannan haƙidar wallahi da 'yan siyasa garin nan sun shiga tetayensu sun san abin da ya kamata ainihin yin daidai wallahi idan da ana yaka da su na rece maka da Allah da yan lalajisa da sun shiga ta yi ta yi da su. Wannan shi ne ke nuna cewa babu wata alaƙa ingantacciya tsakanin ku da su. da a ce kana da mutunci a idan su da tun sun zo sun shiga maka to wannan shine zai bani dama kai wallahi ko za ka kukan jini sai na sai na nuna maka cewa sai in cije ka wallahi wallahi sai in cije ka aka dan ubanka dan Allah ka dan Allah ka hakuri kai <laughs> Gayu ne fa. Gayu. Ai duk mutumin da ya samu rana to sai ya shanya a daidai inda ya kamata ya shanya. To yau rana na samu. Ban ga ka ba. Saboda haka ina bayan ka ci gaba da gashi. Allah ya sa. Kai jama'a. Kai ya Allah. Dan renon wayo. in ka ne goma ka kare musu wayya aka kuka bari ɗan asabe yake talabtar gayu haka kwarai kuwa tunda baya ganin kowa riga shi a rumfan nan to sai Allah ya haɗa su da mutane irin su dan asabe me nama ciki amma kuma ka san wani abu mala abu wallahi na ji tausayin sa ba dan Allah ya sa ya gudu ba na yi niyya tashi in je in karbe shi ha ba sinara ah? mutum wannan da baya ganin girma da kai wani karba da shi to ya za a yi ai ba ka biye ma gayu don halinsa kawai sai a mushi don zamantakewan da ake da shi mafatin da zamantakewan ka ce akan yayi daidai nasara hmm? ƙara samun da bayanin da ka ɗauko wai shin ya ɗan majalisa yi da malaman suke karɓa kuɗinsa yawwa ai kana ji malam habu mm. yana can hankalin shi ya tashi saboda yan mazabarsa suna nan sai signature suke ta haɗawa saboda a samu a masa kiran ya dawo gida shi ne gaba ɗaya hankalin shi ya tashi ya lillahi wa inna ilaihi raji'un kansilara hmm? Allah sun yi mi daidai da a ce ana yi wa ɗan mai jisa haka wallahi tintini da sun shiga ta yi ta yi da su ai yanzu alkiyamar ɗan majalisa ta tsaya kwarai kuwa amadu ai yanzu haka yana can hankalinsa ya tashi sai bin dattijai yake yi da malaman unguwa da masu kuɗi da suwa 'yan uwansa akan dan Allah yana kamun kafa. Amma nasara Allah ya sa da duk ku saurare shi ba ko? Wa, haba suna hauka ne ba wanda ya kula shi. Idan ma ya zo gidan mutum sai ka ji mutum ya ce aje a ce baya nan. Allah ya kara. Wallahi. Yanzu kaga wannan shi ya zama su sora din illa mai jisa din, ije mai zina gare su. Sai da ya shiga abin da yana Kwarai kuwa, ai yanzu maganar da nake maka. sun fara ɗaukar darasi don yanzu maganar da nake maka akwai 'yan majalisa biyu suna nan sun ba da sabon kwangila na haƙori jiyar burtsatsai a mazaɓarsu ɗayan ya ba da a tono guda ko 25 ɗayan kuma 17 kaga ai darasi ya samu sun juya ko ka san ɗazu na samu labarin cewa alhaji usman ya je gurin limamin kan hayi shi ma kuɗin ya kai masa ai abin tambayar a nan shine me ya kai alhaji usman gurin kawun honorable sarai-sarai Amadu dama kwawo shirye-shirye ne da shi duma. Wai ɗan gwari kana nufin daman baka sani ba? Wallahi ban da labari. Amma duk da haka ina ji ko na abu na kasa. Kwarai kuwa dan Alhaji Usman Ungulici ba ta jewar banza. Haɗin farme shayi na da ban mamaki da akwai kuma 'yan ƙarya dangin gagi ga boki. Rumfar mai shayi, rumfar mai shayi, rumfar mai shayi. irin fari mai shayi da akwai kuma yan kore masu rabu na munafurci akwai kuma dolaye gwanaye fannin shashanci kai a rumfar mai shayi akwai yan ji da wulakanci a rumfar mai shayi da masu ƙaunar zalunci kuma ga wasu sai naci ga wasu nan ba su sauci. rumfar mai shayi rumfar mai shayi rumfar mai shayi rumfar mai shayi da akwai 'yan soyayya da ba sa son ai hamayya da akwai 'yan soyayya